Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Labarin sanin gaibu sai Allah wanda marubuciya Ramlat Abdurrahman mai dambu ta rubuta, ni Umar mai sanyi zan karanta. Sha ga watan Ogas shekara ta dubu biyu da tara, da misalin karfe goma da rabi na dare. Hawaye ne ya zubo mata sakamakon hango shi da ta yana wucewa duk da kasancewar dare ne amma hasken da ya haska harabu gidan ya hasko mata shi yana tafiya cikin ruwa dauke da lema da alamu ita yake nema tirjewa ta mutumin da ya shaƙi wuyanta ya kuma matse ta tare da jin wani bakon al'amari yana ratsa jikinta cikin tsananin asaba da masifar da bata taɓa haduwa da shi ba wani irin ajiyar zuciya take saukewa tana jin kamar ta mutu ta huta haka ya gama keta alfarmarta sannan ya tashi a kanta duk da bata ga fuskar shi ba sai dai kamshin turaren shi ya tabbatar mata da waye a tare da ita a hankali ta yunkura za ta miƙe suka sake mai da ita haka su hudun nan suka keta alfarmarta kafin daga bisani suka shaƙe ta sai da suka gabata motsi sannan suka kyale ta sokoto state binji local government mai kulki rabewa gefe ta yi ta ɗauki kokonta ta koma can jikin bango ta tsuguna tana sha hawa yana zubo mata Ɗauko fararen idanun ta dai tana kallon mahaifinsu da ya shigo ina kallon tsakar gidan wallahi duk lokacin da na kalli sa'adar sai na ji kunya ta kama ni musamman idan ta fita cikin mutane ana nuna mu duk sai da ji namu zanta shi yasa bana ƙaunar tana fita da shegin idanunta a wurin ya faɗa yana tsaki lare zuba mu abin karya wannan kuma ki tabbatar sun shirya su tafi makarantar idan Allah ya jarabce ka da aihuwa baka kadara babu yadda ka iya yanzu dan Allah ta yaya za ta fahimci karatu bi baki yana kallon matar da fito daga madafin duba inda yarinyar take ta yi na ɗan lokaci kafin ta ce mishi bawa baya taɓa wucewa kaddararsa malam ita ma ba sai yawa kanta ta yi ba duk da haka ba zai saka mu tsane ta ba ta faɗa tana wuce shi tsaki yana faɗin haka kawai an tashi an haifa min daga sashiya a cikin yara na. sai ka gaya ubangijin da ya baka ita kaji ta ba shi amsa ɗauka karaye nufi yarinyar ganin shi ɗauke da karaye saka ta sake kofin kunan hannunta ta miƙe zare mata idanu ya cikin masifa ya kira 'yan uwanta harira rabi fitowa suka yi sanye da yunifom fari hijab su iya cinya na an baffa ku ba ta kayanta ita ma ta biyu tunda abin da munafunci ne ta tabbatar da na san ba gane komai za ta taɓa yi ba wai malam me sa'a ta maka ne makarantar din dai wallahi ko kana so ko baka so dole ta je assalamu alaikum ni lafiya yaya wa alaikum assalam alhamdulillah gara da kika dawo wallahi na rasa yadda zan yi da malam akan sa kallon shi matar dai kana ganin fuskar ta kasaranta yayi azababban baci gida kai tayi sanan tana gurin yarinyar mai suna sa'adatu ta shike shirya yanzu na saka hansiya ta dinka miki ki murmushi dai tana share hawayenta in da lamin da zamu makara ba ku zan kawo ta ba da yauna ba zaki fita na dai gaya miki malam ya fada yana kada babbar rigar shi jiya wata ta ce mishi idan ka ban fita ba to ba na numfashi ne fita ya zama wajibi ta riƙo hannunsa a ta kai ta ban ɗaki ta wanke mata jiki za su fita ta riƙo hannunta ta kanne mata ido ɗaya tare da mata alamar ta mata wanka kawai dan Allah murmushi dai tana faɗin sa'adi za ki makara dai haka ta ɗibo ruwa ta mata wankan tas sannan ta fito da ita shirya ta ta ɗauko mayafinta tana faɗin larai bari na kai sa a makarantar to yaya sai kin dawo Ba daga malam a cikin gidan ba alama yana kofar gida ko da ta ta same shi tare da mazan maƙotansu haka ta wuce su ba ta mishi magana ba aminu idan tsada ta ƙara girma ka aurar da ita mana tunda kaga ita uwarta ba ta san harkar arziki ba kallon mutum ne kafin ya ce iliya babu mai auren sa'adatu duk da ni kaina na san duk cikin yara na babu mai kyanta kuma ba za a kuma samu ba sai dai ina jin takaicin haihuwar da aka yi a gidana babban kuskure na shine gaya mata yarinya za ta tafi kurmi neman kuɗi gashi abin haushi ɗaya yadda uwar lamarin ta kwaɗaita min arzikin da suke samu shiru suka yi kafin malam musa ya ce mishi kuma kaga kuma lamun da bata kyauta ba ai bai dace ta kai ka gidan mai gari ba domin dai na san idan kuka samu arzikin nan tare za ku ci shi ba kai ɗaya ne, waye ya sani ko har hajji za ku tafi ko fa malam aminu yana faɗin yaushe mai garin ai bakin munafiki ne ina cewa kin mun magana yi sai ganin dogare kawai ne bisa kaina wai daga gidan hakimin binji Wafa ya koma yana kallon hanyar da suka bi yana tuna irin cin zarafin da aka yi mishi. Nan ya ji wani na cewa za a ƙara musu malaman makaranta. Tas gari ya ci zarafina da goyon bayan hakimi duk amana da yake tsakaninmu na tsawon shekaru wai lamin da ta kai ƙara ta akan kasashe yadda. Ya zo na ya tsefe ni kamar ya sami kitso har da cewa ba da imani. Waye zai yadda haifa mishi kasashe? kuma abin da kai ce ni fa ban hana ta komai ba. Bara kawai za ta yi mu samu kayan alatu amma uwar ta hana mu. Na dai san da a ce ta tafi me ba za mu samu ba kai malam aminu ka ji tsoron allah bayan haihuwar ta samu ciwon ba haifar da kai da shi ba eh me ban dama da faɗa ga yamin me bambancin an haife ta da shi ko ta samu ai duk ɗaya ne babu abin da ya min ciwo kamar kashe kuɗi na abin hawa sannan ita malamin da aka saka na biya ta Allah ya isa min ya faɗa kamar zai yi kuka Inna lamin da kofa aji ta raka sa'adi sannan ta leƙa ajin malam ayi hakuri ta makara ba komai inna mun gode sosai sannan ta nuna mata cikin ajin rike jakar buhun simintin ta yi mai littafi ƙwaya uku zama ta yi inna ta leƙa ta tare daga mata hannu ba ta fuska ta yi kamar za ta yi kuka domin rashin yadda irin na sa'adi murmushi inna dai ta ban makarantar hankali ta ji hawaye ya zubo mata sai rayuwar a take yi ta yi kankanta ta fuskanta al'amari mai girma haka sai dai kamar yadda uwa na matan mai gari ta gaya mata dole ita za ta tsaya wa sa'a asalin su 'yan garin mai kulki ne ko na ce mazauna garin fulani ne da suka fito daga yankin sahara domin yanayinsu ya fi kamanceceniya da barin roji sai dai su farare ne ba baƙaƙen fulani ba duk da suna yawo ne da dabbobi kafin su zauna a garin mai kulki na karamar hukumar binji gari ne mai cike da albarka lokacin da suka zo garin tana amarya kusan shekaru arba'in kenan tana da yara shida da malam aminu uku maza uku mata haka abokiyar zaman talare tana da yara biyar ayan inna lamun da su ne manya akwai ya'u suna kiran shi ya'u sai yusuf suna kiran shi da dabu sai ibrahim suna kiran shi da iro sai alawiya suna kiranta addawiya sai shamsiya tana kiranta maman sailuba sai auta wacce haihuwa ya zo mata a bazata domin tunanin tun akan kan ya haihuwar ta tsaya don sai da ta girma sosai domin ta kai shekara goma aka haifa auta sa'adi yau yana zaune a sokoto shi da iyalin shi domin da taimakon Allah da samun jajirtacciyar uwa ya ya samu ilimin boko na addini da suna yi na boko ne malami ne ya cire kwandalar shi su amfana da shi wadda irin wahalar da inda lamun da ta sha akan yaranta sai Allah domin hasarfe sai da ta yi ita burinta yaranta ta sami ilimin alhamdulillah ubangiji ya dafa mata domin bayan ya'u ya samu diploma akan aikin jarida wata gidan rediyo a sokoto ta ɗauke shi aiki dama yusuf yana nashi karatun domin shi jami'ar dan fodiyo ya samu inda yake bangaren kimiyya kere-kere ko kasuwanci ya fada domin ya ki bokon tunda ya gama secondary ya ajiye boko sai Allah ya saka mishi albarka shi kan yana garin binje a can yake kasuwancin shi wani ikon Allah yaran da sun san wahalar da uwarsa ta sha haka ya saka ba su da wacce suka sani sai ita ɗakin ta kuwa da ita kanta ristiran da take sakawa wallahi za ka ɗauka wata mushaƙiya ce nan kuwa ba kowa ba ce duk ƙarshen wata suna hanyar mai kulki dukkansu kuwa hakan yana mugun yi wa malam aminu ciwo duk da ya hana su moran shi amma yaran ba su mishi mugunta ba akwai mai suka mahaifiyarsa za su mishi shi ma albarkacin da yake ci ba karamin al'amari ba ne domin lokacin da suka ce su boko za su yi ba za su yi kiwo ba cewa ya sai dai tana fita mishi da kiwo haka ta amince da yake tana da wata kawama matan mai gari ita ta ba ta shawarar ta saka yaranta a makarantar boko babu amfanin barin suna yawo a daji da sunan kiwo ita kuwa ta amince shi ne fa aka fara samun matsala da malam aminu har aka haifi sa'adi yarinya ta taso cikin kulawa da soyayya ɗan uwanta musamman a yare da kusan aure domin ita ma ta yi karatu har zuwa aji uku na sakandaren su kafin uban ya duka tsalle ya ce bai iya ji ba duk da kirkiri yake fifita yaron larai akan yaran inna lamindi yaron larai sai yakubu sai jamila iklima tana aure sai harira da rabi Ikilima tana aure a binji gidan sarkin Fulani domin larai mahaifiyarta 'yar gidan ce. Malam Aminu kyakkyawan gaske ne. Idan ka gashi ba za ka taɓa yadda shi ya tara yara har goma sha ɗaya haka ba. Haka ita ma lamin dai tana da kyau da asali Fulanin Somaliya. Larurar Sa'ad ya faru ne sakamakon cutar bakon dauro da aka yi, wanda kowa ya san yadda ciwon yake. Shi ya taɓa mutu wuyanta da kunnen ta ɗaya. Ba ta ji da kunne ɗaya sannan ba ta magana, domin tana da shekaru biyar ciwon ya same ta. Da farko har an fasa kukan ta mutu, sai da aka zo mata wanka sai aka ga tana da numfashi. haka ta sha jinya kafin Allah ya bata lafiya sai dai fa bata in bata in haka laruran ya same ta yayin da har asibitin Odu suka kawo ta amma ba baki ba ido a lokacin karfin imani ne kawai yasa inda lamun da bata mata fatan ta mutu kowa ya huta ba gashi a lokacin bata isa ta fita wasa ba idan yara suka mata magana sai ga bata amsa ba sai su watse su bata. idan ta jin yunwa haka za ta zauna ta yi ta kallon uwar hawaye na zubo mata sai ta kwano za ta ɗauka tana buɗewa akwai lokacin da inna lamun ta tafi zaman bikin iklima da ta haihu yarinyar ta sha wahala don ba kowa ke gane abin da take so ba dama idan inna tana nan kwanciya take a jikinta ta hakan take fahimtar ba ta da lafiya sai kuma idan tana jin yunwa za ta ta buɗe kwanuka tana kuka to tunda uwar ta tafi da ke tana da kula fashi dan ta uwar ce tare za su tafi malam ya hana wai za ta ja mishi magana a ce gidan shi akwai kurma haka ta tafi ta cikin jinya domin ba ta da lafiya sosai ita ko inna larai ba ta sani ba sai da ta ga ta kwana ba ta zo ta ci abinci ba shine da safe ta leƙa ɗakin nan ta ganta a garin bunin innarta Inda ta daga labulen ɗakin ta buɗe idanunta da suka yi jajir tana kallonta kafin hawaye ya zubo mata. Ni mai munar yarinya nan Allah saba wani abu ke damin ki ba. Ta shiga ta taɓa kanta. Jingin da ya ɗauki zafi ya saka ta fitowa. Ta ce wa malam da yake zaune a tsakar gida. Malam, taimaka ka bani kafin yarinya nan ba ta da lafiya. Jikinta ya yi zafi sosai. Gilare bana na son munafunci. Ta mutu mana, ko an gaya miki ina maraba da ita ne, gara ta mutu kowa ya huta. Shiga ɗakin da ta ta bankaɗe zanin gadonta, ta ɗauki kuɗi. tabbata yana mata magana amma ta bawa banza a jiyan shi ya ji haushi kuwa haka ya shiga ɗakin da tsumagiya ya shiga zane sa'adi ga ciwo ga duka Allah ya gani ya tsane ta kamar ya kashe ta yana cikin dukanta inda lare ta shigo gidan ɗakin ta shiga ta daga takalmin shi gani yadda yake dukanta ya saka ta fasa ihu don ta suma faɗa sosai suka yi da malam ta mai da sa'ada ta domin rabu da harira sun bi inna lamin da sunan ikilima faɗa irin yadda malam yake nuna wa sa'adi sai ya baka mamaki haka ta so da mugun tsoron shi tana ganin yadda yake dariya da farin ciki da yan uwanta amma ban da ita lokacin da ta cika shekaru tara yau da yusuf sun tsayar da shawarar su tafi da ita su amma bawan allah nan fileki kuma ya hana a saka ta a makarantar haka suka haƙura ita ma ba ta son nisa da innanta ana haka wata mata da take zuwa sayan madara a gidan ta jima ba ta zo ba dama ba ta da aiki sai ɗaukar yara tana kai su birni aikatau masu larura kuma tana kai su irin su abuja lagos bara haka ya saka ta wannan zuwan da za ta koma an ba ta saƙon madara za ta saya shine ta ga sa'adi shine ta tana akwai wani mai kuɗi a can Legas da ya ce ta nima mishi kurma mace ko namiji zai dauki nauyi a yi mishi jinya ganin sa'adi suka abin da take hangowa za ta samu ya ƙara rikita mata lissafi ta san malam Aminu da mugun san abin duniya don haka tana gama amsan madarar ta ɗauki kuɗi mai yawa ta bashi kuɗin madaran sannan ta ba wa da kuɗi mai yawa tana faɗin malam aminu ga arziki a cikin gidanka amma ka kasa amfana da shi gaskiya ya kamata ka san daraja haka ta faɗa tana kallon sa'adi kina nufin wannan abin arziki ne <laughs> ya fashe da dariya yana nuna sa'adar da take zare idanu domin ta san duk lokacin da babban sai ya nuna ta yana magana to baban arziki yake faɗa akan ta ba miki wata daga bawa ɗan ragon ta madara da feeding bottle ta koma ɗakin su da take kallon ƙofar ɗakin kallon juna suka yi ta koma bayan inda lamundi ta kifa kanta tana sauke ajiyar zuciya hawaye ne masu zafi suka zubo mata tana matuƙar jin tausayin yarinyar da bata ji ba bata gani ba malam Amina suka fita da tabawa a nan ta tsara shi da kuɗin da zai samu a kan sa'adi tun bila wani sati za ta zo insha Allah bai faɗa inna lamun da ba kawai ya gaban kanshi sati na zagiyowa kuwa sai ga ta da uban kuɗi Dama tun ana gobe za ta zo yake cewa inna lamun da ta shirya sa'adi gobe ta bawa za ta zo ta tafi da ita aiko ta ce bata san zancen ba duk abin da za a yi sai a yi yarinya shekara tara ya hana saka ta a makaranta sannan ya ce za a kai ta wani wuri haka suka kwana suna rigima washe gari sai ga ta bawa ta zo ganin da gaskiya ba ta za su yi da yatta don haka ba ta yi ƙasa a gwiwa ba ta ɗauki yarinya suka nufi gidan mai gari tun safa ake abu ɗaya shi kuwa kafe sai an tafi da sa'adi mai gari ganin al'amarin ya fi ƙarfin shi ya saka su a gaba har zuwa gidan hakimi ana aka yi ta takari har yake barazanar sakinta da ki suna shiga garin binji ta samu wani yaro a gidan hakimi ta tura shi ya kira mata ibrahim can sai gashi a gaban shi aka yi shari'ar inda hakimi ya saka bincika mishi makarantar mai gulgi ko akwai malamai na mai gari ya gaya mishi babu wasu malamai ba sai an kai da bincike ba a duba ko da rayuwar sa'ade zan yi magana da shugaban karamar hukumar binji zai yi magana da baturen ilimi insha Allah za a kawo ma'aikata da yadda Allah ita kuma sa'adatu mai gari idanunka ya tsaya a kanta sannan duk abin da yake tafiya zan na tuntuɓar ka insha Allah zan saka idanu kai kuma wallahi na kuma jin wani abin ya kuma faruwa sai na tura sakon zuwa ga shugaban kungiyar kare haƙƙin dan adam sun daure ka kuma ita ma ta bawa a gaya mata ta ba kasar binji kafin na same ta da wannan aka kashe zancen Allah da ikon shi ya da matan mai gari ta yi ta bata shawara yadda za ta kula da sa'adi ko da suka dawo gidan da tashin hankali da masifa dama shi Ibrahim tun a ya ba babansa hakuri domin ya san halin babansu ba zai iya rigima ba haka ita sa ta aka bada bakan magana kamar zai duke ta lamun da kenan a yanda tukurorin da suke kurmi da kudi neman arziki shine zaki tozarta ta hanyar kai karana gidan annabi wancan wato ki ji dadin yi min dariya ko to na gode tunda iya gidan hakimin bincike ka tsaya na ta zaki wuce har lahira ne da ni karewa gidan hakimi to wallahi na rantsi da Allah babu hannuna akan yaki ku nema mata wani uban ba ni ba haka gefe guda abokan shi suke zuga shi akan lamun da tafi karfin shi ashe kuri yake da ƙaryar yafi karfin gidan shi ita kan inna larai babu ruwanta domin har ita bai kyale ba shi ya saka bata shiga cikin hayaniyarsu a dawo labari federal ministry of education sokoto state kamar yadda hakim ya tura sakon shi haka shugaban karamar hukumar binji ya tura zuwa ga kwamishinan ilimi dr sharif hamidu kasancewa yau satin shi biyu da dawowa daga umara ya kuma daidai da kwanakin da ya dauka na hutu lallabai akwai takardun da aka turo kuma na aiki ɗaya daga karamar hukumar binji kantoman binji da kan shi ya kawo yana buƙatar a baka sakon kallon sakataren shi kafin ya ce oke na gani miƙa mishi takardar ya yi duba kafin ya zuba mishi idanu suna buƙatar malaman makaranta ne to ko za a tura wurin mai girma gwamna ne Iriya kai yayi sannan ya ce a tura musu yan bauta ƙasan da za su yi sabis a mu sannan zan tuntuɓi mai girma gwamna da maganar insha Allah za a yi haka Allah ya sa ya furta fita sakataren yayi shi kuma ya fara aikin shi da ya bari ina nazarin maganar da shugaban karamar hukumar ya turo mishi akwai yara masu yawan gaske da suke bukatar kulawar malamai da gwamnati a halin da ake ciki an fara ɗiban yaran nan zuwa birane domin neman kuɗi wasu bara da sauransu babban abin damuwai yayin da ake son fita da ita ba ta ji ba ta magana kuma haka za a fita da ita binni ba san inda za a tsaya da ita ba cire glass ɗin shi yana mamakin wannan al'amarin me ya dace da su dole a tura musu malama waye shi janyo ya gwada kiran mai girma gwamna gidan kwaye bai shiga ba iska bakin shi farzas sannan ya ci gaba da aikin gaban shi yana ƙara nazarin yadda zai bullo al'amarin domin yana son lalle a tura malamai da 'yan bautar ƙasa ƙananan hukumomin da ƙauyukan da suke cikinsu. Haka ya zauna na yi dogon rubutu zuwa mai girma gwamna. Kano wuri unguwar sarki, fada sarkin musulmi. Alhaji Shehu Abubakar Shehu shine mai martaba sarkin musulmai, sarki na goma sha shida. Allah ya ɗabarkace shi da nisan kwana tare da iyali masu yawan gaske. Daga cikin yaran shi akwai manyan mutane kuma jami'an gwamnati da sauransu. Ƙananan yaran shi su ne waɗanda suka gama sakandare, ‘yan mata biyu, ‘ya'yansu maza sun gama jami'a suna bauta ƙasa. Bangaren shi kansa mai martaba babban sashi ne mai cin gashin kansa. Zaune ki a falon shi hannunsa riƙe da tangarahu yana amsa magana da ita. Kuma kun bincika komai? Yana da kyau kafin ka zartar da hukunci ka fara bincike. Ban ga komai a tattare da shi ba sai ka sike shi da nagartar shi. Kar ka manta mugu ko mutumin banza baya zuwa inda nake. Kai ko laifi ba zai taɓa zuwa inda nake ba balle har ya samu damar zama a cikin gidan nan. Ka sake tunani. Kar ka lalata alaƙarka da ɗanka domin wani abu da baka da sanin faruwar shi. sun jima suna magana kafin ya katse wayar da addu'a kallon hajiya umma uwar gidansa mace mai nutsuwa da kamala ga hakuri da juriya haɗi da kawaici mai yawan gaske kowace mace da ta zo gidan bayan ta ce ba macen da ta sha wahala da mai martaba shehu abubakar shehu irinta domin aurensu na haɗi ne ta sha azaba da zalla shi ya saka haƙwa na gobe shi da kansa yake jin kunya kallanta domin akwai wani abin da ya mata hayyau ta taban yana nan a fuskarta ummul hafsa ya kira sunanta a hankali yana kallanta yana da tattaro nutsuwarta akan shi yana daga cikin abin da yake ƙara kashe shi da ƙaunarta. Yana da kyan da ya kira ta, to za ta samu ta tattara komai ta ajiye, ta mai da shi sama da abin. Ruku ta yi cikin nashi, akalla auren nasu zai kai shekaru hamsin da wani abu. inda take kallon shi ya saka mishi wani irin nutsuwa. Ina jin kai mai martaba. Ajiye zuciya ya sauke yana gida mata kai. Umul Hafsa. Misali Muhammad Rabi'u aka zarge shi da laifi, me zaki yi akan shi? Ban fahimci abin da kake nufi ba. Ina nufin Muhammad Rabi'u a zarge shi da kisan kai. me za ki iya yi don wanke shi riƙe hannun shi ta yi tana kallon shi zan hana idanuna bacci na gaya wa Allah matsalata sannan na nemi taimakon shi ya fitar da gaskiya a matsayin ki na uwa me za ki yi bayan haka ya kuma ruga mata tambayar da ya saka ta ƙura shi idanu ba zan gushe ba sai na tabbatar da cikakken gaskiya ta hanyar binciko mai laifin sai dai idan an fi ƙarfina, na da zuba idanu na cigaba da gaya wa Allah halin da muke ciki matsayi idanun sai hankali sa ya cigaba da cewa halin da yaran nan yake ciki kenan Allah ya kubutar da shi wani yaro kenan ba dai dan bari atul nur ba ta tambaye shi jikinta yana rawa murmushin karfin hali yayi ya rugo hannunta ita ummul hafsa kin ta yi jikin shi karki karaya karki bari yaran san halin da ake ciki domin zai iya shafa kwanci hankalinsa da shi kansa yaran dan Allah ki manta abu mai muhimmanci ya zo yi Na aka daga mishi hankali ba zai yi ba sanin tun daren jiya badi atul nur ta kira ni ta gaya min halin da take cikin matsalar da take kai sai yau Abdulrahman ya kira ni shi ma ya gaya min ba na son a kai ga yaran ya sani Cikin shi shiga kuka ta ce, To, insha Allah. A matsakanin da Allah ta kaɗu domin sanin da taimabari a tunur a kan yaranta ba ta wasa a kan tarbiyyarsu, musamman wannan da ake zancen a kan shi. kasancewa safiya ce kuma lokaci ne na zafi sosai, kuma kowa ya san yadda ake zafi a Sokoto. Sanye yake da sportwear sai fesin cap, kafa shi sanye da takalmin kamfanin fila, gefen shi Yarima Sadiq, autan Ummul Hafsa. A hankali suka fito, shi Yarima Sadiq yana kan keke, shi kuma yana tafiya da kafar shi, wato yana jogin. haka suka tafi garin babu wani cunkoson mutane haka suka yi ta tafiya eh, eh baka kira gida bane murmushi yana cigaba da tafiyar shi har suka isa inda za su motsa jikin wai shi ya ciro gudu kira lambar gida har ya karshe ringin babu wanda ya dauka kamar ba zai magana ba ya dago kai ya kalli Sadiq cikin sanyin muryar shi sannan ya ce mishi na kira ba su dauka ba amma kuma lafiya dai shiru yana kallon wasu matasa biyu yana ɗaya kirkira hannun dan uwansa suna tafiya a hankali jingin idanun shi daga kansu ya mai da hankalin shi kan yarima Sadiq wani abu kace murmushi ya ce hankalinka yana wani wurin ina za fahimce ni mu karasa abin da yake mu haka suka gama yas tsalle su sannan suka wuce gida wanka suka tare da shiryawa cikin shiga kayan bauta ƙasa suka nufi sashen hajjiya ummul hafsa a nan suka karya tana jan su da hira shigo musu yan mata biyu suka nufi ummul hafsa suka gaida ita sannan suka juya kan sadiq da ee suka gaida su waɗannan kannena ne ita wacce sunanta nimra sai wannan amira yaran amaryar mai martaba ne sadiq ya faɗa mishi Gida kai yayi, sannan mai da idanun shi kan Ummul Hafsa ya ce mata, Wai kin yi magana da ummi na?" Ina ta kira su da nazo na zo ban same su ba. Idan ya shiga ba sa ɗauka, don Allah ya kira min ita mana. Yi magana kamar zai rusa ihu. Tabbas ya sakankance da yawa. Duk da yana da yayu manya kuma maza waɗanda ba sa zaman ƙasar baki ɗaya, amma shi har yau kamar bibi ne a wurin ummin shi. Kasancewar shi auta da ummin shi take masifar ƙaunar shi. Wani irin ƙauna ce mai zafi tsakanin shi da mahaifiyarsu. Yanda ya tsare ta da idanu ya saka babu shiri ta janyo wayarta. blackberry cobbler ta kira layinta sai da ta gama rinki sannan ta yanke sake gwadawa ta yi aikuwa ta ɗauka sultana bari a nur da sauri sauka akan kujera cin abincin ya koma gabanta kamar zai shige jikinta baba karimi yake son magana da ke ki bashi mika mishi wayar ta yi. ummina me yasa umul mansura ba ta dauka wayata ummina har sako na tura mata bata ɗauka ba please umina, ki taimaka min da mun reply hmm, Bata nan ne kuma na amshe wayar but why yi magana a shagwabe yadda zaka fahimci shi din bebin ummin shi ne zaka iya rantsewa da Allah a gaban ta yake domin yadda yake narkewa like ne shiga cikin wayar ita kuwa a can wani irin tausayi yake bata ummi rabona da ita yau kwana biyu fa ban ji me kace ba ta tambaye shi a hankali ummi na ina ran da ta turo min sako na zo faɗin grandma na zo na ɗauke ta to rabona da ita kenan na tuna kenan. ta ce mishi ummi na dan Allah kice ta turo min da sako ina jiranta abin ya ba da ummul hafsa mamaki ashe ma haka yake da magana gabaki ɗaya kuma kamar mai cuta haƙori haka suka fita su rike kalle shi sannan ya fashe da dariya ma haka ke prince na sadu wannan kamiyar da rashin walwala da cikin jinin sarautar ne bai tsammaci zai amsa koyi wani abin ba sai gashi ya fashe da dariya shi ma cikin walwala da farin ciki ya ce ummi na da dad ya abubakar ya umar anti zakiya anti ramaisa sai grand princess ummu mansura su ne farin ciki na ban da wasu bayan su mulki ko isa saita ko dagawa ba sa cikin abin da yake gabana ni free ne ina son freedom ko rashin magana da kuke gani ba na yi rashin sabo ne Butun da san ummina da umman ku ƴan uwa ne sosai. Yanzu zan iya spend da rayuwata a Sokoto, ka fahimta? Ya faɗa yana zuba hannun shi a cikin aljihun wandonsa, yana mai ɗaga kafaɗar shi. Ya wani kitty face cikin fuskan magen nan. Mai kulki. Malam Aminu, shin baka ji labarin tallafin da gwamnatin tarayya take ba wa kasassu ba? jiya na ji labaran bbc hausa na ji an kawo tallafin nan sokoto a madadin makarantar da za ka kai ta me zai hana ka shirya ku tafi birni a baka taimako kai ne baka sani ba amma arziki ne a cikin gidanka fa shiru yana kallon malam musa kafin ya ce eh to zan yi haka amma yanzu kaga yau juma'a tana zuwa binji wurin yayanta idan na ce zan yi wani abu lamida da wancan annami mun za su yi magana zan bari sai ranar sati laraba sai na nemi sa'a yawwa kaga ka samu hanyar kutsawa da ita neman taimakon da za a mata aikin kunne da baki kafin a ce me ka tara kuɗi sai ka tashi gini ka auro bazawaran nan tunda ba za ka iya sayar da shanuwarka ba kai malam kalla ubangiji ya biya Kar ka damu zaman tare ya fi karfin haka dole na tsayawa abokina irin ka ga arzikin har akwai mutum da za ta ma bakin ciki da shi ba ta isa ba wallahi sai mun mori kayan mu ka kwantar da hankalinka an yi an gama yarinya ta kace kuma dole ka mori na kasarta haka kawai za a ce baka isa ba in ji uban waye bari na je gidan ma wannan yarinya ba karamin takaici ne ke ji ba amma yanzu da san zan ci muriyarta zan rage shi na akan nakasarta haka ya baro gindin maina yana ayyana yadda zai tafi sakwata da sa'adi yau ma sai da aka mata wankan domin shegin tsaftar da Allah ya ɗaura mata shafa mata manja ta mara ɗau'in na lamin da ta hannu da ƙafa sai ta fito shar amma abinka da wanda ba iya mishi sake ɗaukan man ta ta shiga shafawa a jikinta za ka rantsi da faɗawa cikin mai ta yi musamman inda ta na so daga labulan ɗakin malam aminu ya sake roba ta yi a rikici tana zara idanu waje yar banza mai kama da mayu ya faɗa yana shiga ɗakin dukar da kai ta yi ƙasa tana kallon yadda ta yake daga wani irin lafiyar rankwashe ya sakar mata yana saka ta zaman dirishan tana so sakanta sake zuba mata rankwashin yayi fitsari ya kwace mata shayya bai wani soke mata ba da ni shi ne ba za ki ni neman arziki ba baban za Allah ya baki baki magana baki ji da kunna Allahu akubar ashe haka kake malam kashe min ya za ka yi. me ban bi maka me ta tsare maka jiya waye cikin burin kunya ya kalle ta yana inda inda Yarinya na sai da na ce miki mutsiya ce kika haifa amma fur kika ji ganewa so ne tuntuna ta mutu amma kika yi, ga ta tana min kafa ungulu ita ba ta rayu cikin mutane masu hikima da lafiya ba gashi ta rayu cikin nakasassu ta ya zan ji farin cikin ganin ta giya munafuka wallahi na gaji da ganin ta anya ko jini na ce ita zaro idanu inna lamun dai tana tafi ta inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ubangiji ka hana kunni na jin mugun ji da mugun gani malam ka shiganta mi mana ba ita dai kanta ba malam ta faɗa kuka yana kwace mata to wallahi idan har kina son na amince da ganinta ta a matsayin jini na ki cire hannunki a kanta wace irin rayuwa ce haka malam gaskiya ba zan iya ba to wallahi ta yi ta ganin ukubar rayuwa kenan domin ba za ta taba ganin farin ciki a cikin gidan nan ba ya saka kai ya fice daga ɗakin yana mita zama ta a bakin gado tana kuka daga ita har sa'a da babu mai bawa wani haƙuri tashi dai ta goge hawayenta ta ɗauki kayan makarantar da ta saka sannan ta saka hijab ɗinta da jaka buhun da ta fito tana tafiya a hankali kamar wacce ƙwai fashe mata har ta fito gida kanta a sunkuye yake bata yadda ta kalla sama ba domin a tunaninta babbansa yana kallanta kuma zai iya make ta Allah ya zuba mata masifar tsoron shi domin wallahi gara mutuwa bata ganta ba amma babbansa tana mishi kallon mutuwa ne baki daya shi ya saka mutuka yana gida baka taba ganin ta a cikin yara ko a kofar gida domin hantarar da yake mata da duka kamar ba shi ya haife ta ba haka da sa makarantar da ke sari da rabu sun tafi tana isa ta wuce a jinsu abin da yake damunta ba ta fahimta komai gashi nan a rubuce a bango amma bata san me ake nufi ba haka suka baki ɗaya bata da wani walwala da kuzari ko da aka break tana zaune a saman wando jikin ajin tana kallon yara sai sha'awa suke bata amma da za ta tafi cikin su yanzu za su watse hakan yasa take kallon su daga nesa haka kuma aji ta koma wurin zaman ta wasu 'yan matan ne suka zo inda take suka shiga yi mata dariya kanta kawai ta kawar idanunta yana cika da kwalla domin idan akwai abin da ta tsana ta ga yara sun mata shakiyanci haka yasa bata cika shiga cikin su ba sai da malamin social studies ya shigo yaran suka koma wurin zaman su ida-ida matsalolin da take fuskanta kenan ko a gida ko a makarantar su. Haka ya saka ta fara kokarin kin zuwa makarantar. Idan aka tashi, kuga take sakawa inna lamande, ita ba za ta ba. Zuba mata idanu ta yi, yau da ya kasance Juma'a. Duk da wankan da inna da ta yi mata da wuri bai kada ta makara. Bai hana ta komawa saman gado mai rumfar inna ta yi kwanciyar ta ba. Alhamdulillah. To, yanzu kar gida. A nan za mu kwana. Mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kama kashi na biyu. Ku ce kasancewa ta shi tsakar gida. Ku ci wallahi na ra'ayin ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa. haka zalika ku ci time sharing a gurguru